Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Menene duniya menene dadin duniya Menene duniya menene daɗin duniya. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau aka cika makonni biyu da kwana uku da awon gaba da 'yan matan sakandaren dabci ɗari da goma bisa ga adadin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta fitar ba tare da sanin ainihin inda suke ko kuma halin da suke ciki ba. A ci gaba da bin diddigin wannan lamari wakilin Haruna Dauda biyu ya kuma zanta da Malam Adamu Dan Borno wani mai sharhi kan harkokin tsaro a shiyar arewa maso gabacin kasar wanda ya bayyana lamarin da cewa. abubuwan da yake tafiya a north east gaskiya abubuwa ne wanda wannan gwamnati da ake ganin gwamnatin talaka ce mutanen north east da najeriya da arewacin najeriya gaba ɗaya suka zaba gaskiya ta yi felin na mutanen wannan yanki domin in ana maganan security ana fa magana ne kawai a rediyo da talbijin amma a aikace din gaskiya ba haka bane ba kwa ganin abin da ke ana kama yan kungiyar boko haram wasu na mika kansu ba ganin kamar wannan ma wani nasara ne wanda za a ce an gan shi zahiri waɗanda ake killacewa a ƙauyuka ne in aka je aka same su dama suna cikin karni na wuya na boko haram sai su ce shikenan sai a yi musu kuɗin goro amma zahirin magana din ba yan boko haram bane sannan kuma abubuwan da ke tafiya a baya shine still yake tafiya a yanzu har yanzu a ce yau gwamnatin nan tana da shekara uku yan tsirarun yara a ce sun fitini mutanen north east gaskiya wannan din ba karamin lalacewar gwamnatin bane gashi zahiri dai ana ganin kamar da garuruwa ko kuma kananan hukumomi ashirin da wani ba jihar borno ba a iya ma shiga yanzu ana shiga waɗannan kananan hukumomi ba ganin kamar wannan ba za a iya cewa an ci nasara game da yakin da ake yi a shiga ƙauyuka da ake yi da ake faɗa har a daɗin inda za a bi irin wayannan hanyoyin za a iya shiga yanzu yau in zaka bi hanyar dambuwa da harbe harbe zaka bi wannan hanya to daɗin ma za ka yadda zaka bi da harbe harben ai zaka iya bi a fito a yaƙi wannan abun kuma su daina siyasa da shi shi shugaban ƙasa ya tsaya ya zo ya kalli mutanen Borno da suka bashi ƙuri'a ya zo ya duba ya ga wannan abun tukun gaskiya ne ma ana yin wannan abun ko kuma ba a yi ya zo ya bi hanyar Maiduguri ya je biyu ya zo ya bi hanyar Bama ya tafi Mubi in ya so ya ga cewa eh lalle lalle sojojinsa suna aiki ko ba sa aiki National Security Advisor shi dan Manguno ne ya zo ya kwana biyu a Manguno ya tattauna da dattijan Manguno Borno ya ji abubuwan da yake tafiya na ce ma yaƙi ne da ake yin shi a gidajen rediyo da talbijin a zo kuma sannan wani babban kuskure da wannan gwamnatin ta zo ta sake yi domin wa'annan yaran an so macin karfin su gwamnatin nan ta je ta bada kuɗi da da ah, komandojin su aka zo aka bayar suka je yanzu suka yanzu haka suka zo suka abin nan suka dawo da yakin nan sabo an bayan an riga an fara samun sauki a bayan da aka zo aka bada kuɗi aka su da kwamandoji a lokacin suka kashe irin su kanal Habu Ali da wa'ansu makamantan su manya-manyan sojoji in kana bibi biyar abin za ka rika gani ba siyasa muke sa ba gyara muke ba. abin da ake cewa shine ba ba wanda ya ambaci cewa an ba waɗannan mutane kuɗi an maganan cewa sun amince cewa an musanya su da wasu ƴan kungiyar Boko Haram sannan aka karbi a wasu ɗaliban makarantar nan na Chibok abin da ake faɗa kenan kai ce na ka samu wannan zancen jaridun ƙasar nan sun buga cewa lalle lalle har da kuɗi mun karanta a jaridun ƙasar nan ba wanda ya fita ya ce mana eh wannan abin da ake faɗa din ƙarya ne har shine kwamandojin har aka tare su mun ga bidiyon da su ƴan ta'addan suka nuna ba su yi nadama ba suka zo har suna tunanin cewa har suna suna taron mutanen su har suna cewa lalle lalle za su kaddamar da hare-hare suka kaddamar da hare-haren gashi yanzu illan barin kwamandan Boko Haram din gashi an je an sake ɗebe ƴaƴan mutane a dabci wancan abun bai zame wa gwamnatin nan darasi ba still har ta bari aka zo aka sace ƴaƴa a dabci kwamandan da yake kwamandin area ya kamata a dauki mataki a kansa na yanda ya za a yi ma tukun tsakanin dabci zuwa Sambisa har su zo su wuce ga jiragen sama da gwamnati take da shi ga abubuwan da abun nan suke da shi tukun a ce har wa'annan yaran sun sake bata Karshen makon nan jihar Yobe ya zargi rundunar sojan ƙasar da cewa sakacin da suka aikata ne ya haifar da kwashe waɗannan ɗalibai wajen janye jami'an sojan su daga garin na Dabci wanda mako guda da janye waɗannan jami'ai sai maharan suka afka wannan makaranta suka kuma kwashe waɗannan ɗalibai wanda har yau babu wanda ya samu komar waɗannan ɗalibai gwamnan jihar Yobe Alhaji Ibrahim Gaidam ya ma ƙara ne da ba da wani misali na kai hari makarantar kwanan nan da ke garin Bunyadi a shekarar 2014 wanda aka hallaka ɗalibai kusan hamsin a lokacin da ya zargin cewa an janye jami'an sojan a wannan gari ne waɗannan mahara suka samu damar kutsawa a wancan lokacin gama abin da ke cewa this kind of incidents happens around 2014-2015 in Yadimbu. To our dismay, referring to that uh, Yadimbu incident. Ya ce irin wannan al'amari ya faru a shekarar 2014 zuwa zuwa 15 a garin yadin buni Amma abin takaici a nan shine kafin akwai wannan lamari wato makarantar tarayya da ke garin yadin bunin. Tuna wancan lokacin ne da safe aka janye jami'an sojan da ke wannan gari. Cikin dare kuma waɗannan mahara suka kutsa wannan makaranta da suka kashe ɗalibai masu yawan gaske wato a ranar da da aka janye sojan kuma wannan lamari na ma yana da kamanceceniya da abin da ya faru a yadin burin don kuwa wannan gari na dabci amma janye jami'an soja da ke wannan gari gwamnan ya ce na fahimci cewa ma'aikatar tsaron kasar na kareta wannan batu kuma wannan shine gaskiya abin da ke faruwa yana zaton cewa wannan bayanai da suke bayar ba gaskiya ba ne wannan abin da nake cewa shine gaskiyan abin da ke faruwa a cewar gwamnan jihar yobin alhaji ibrahim gaidam sai da alamun kalamin gwamnan ibrahim gaidam din bai wa rundunar sojan daɗi ba inda da ta mai da wani martani ta hanyar wani bayani ta wa manema labarai da ke ɗauke da sa hanyar mataimakin daraktan hulɗa jama'a na rundunar sojan ƙasar na operation lafiya dole wato kanal Nwachukwu unyama wanda ya ce su da iya sanin su suna aikin su ne yadda ya kamata nan tuni suka watattaki wasu 'ya'yan kungiyar boko haram a yankin dajin sambisa da ma yankin tafkin chadi kuma sun yi hakan a wurare da dama sun ma kwato garuruwa da dama a hannun 'ya'yan kungiyar boko haram kuma duk lokacin da suka kwato irin waɗannan garuruwa suka bar garuruwan ne ga sauran takurorinsu su jami'an tsaro su kuma ci gaba da fafatawa da 'ya'yan kungiyar boko haram din a daji ya ce wannan kalamin gwamnan jihar yobin abin takai shine kan sojojin najeriya musamman ma na operation lafiya lafiya dole sanarwar ya kara da cewa ɗebe waɗannan jami'an sojan da aka yi daga garin tafci don kai ɗauki zuwa garin kanama da garin da ke kan iyaka kuma wancan lokacin sun fahimci cewa zaman lafiya ya dawo garin na tafci har ma suka miƙa ragaman garin ga 'yan sandan najeriya da ke wannan gari amma a zo ana fitar da 'yan waɗannan maganganu wanda bai dace ba a kansu sanarwar ya ce wannan zargi da gwamnan jihar yobin ya yi ba shi da hujja balle kama, don mu a jajirce muke mu tabbatar cewa mun ci gaba da yaƙi da yayan ƙungiyar boko haram kamar da muke yi a yanzu musamman ma wannan shiya na arewa maso gabacin ƙasar kuma muna tabbatarwa gwamnatin jihar yobe cewa za mu ci gaba fafutukan nemo waɗannan ɗalibai da aka sace a wannan makaranta na dabci don mu tabbatar cewa mun sace kwato su daga hannun waɗannan 'yan ta'adda. a makon jiya gwamnatin tarayyar najeriya ta kafa kwamiti domin bincike sace 'yan matan matakin da bai kwanta wa 'yan Najeriya da dama a rai ba, kasancewa har izuwa wannan lokaci babu wanda ya san ainihin abin da rahoton kwamitin binciken sace 'yan matan Chibok ya kunsa balle gani a zahirance matakan da aka ɗauka na aiwatar da shawarwarin kwamitin ga Hassan Maina Kaina daga birnin tarayya Abuja. To confirm the presence, composition, scale and disposition of security emplaced in Mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro kenan Major General Babaka na Manguno yayin da ke kaddamar da 'yan kwamitin binciken kwakwaf kan yadda aka sace ɗaliban sakandaren da Dabci a jihar Yobe za ku duba yadda ainihin tsarin tsaro yake a garin Dabci da ma a makarantar sakandaren 'yan matan kafin a sace su. Ku asase yadda tsarin na'urorin sadarwa suke aiki a garin Dabci. Ku binciki yadda aka yi aka sace waɗannan ɗalibai. Takamaiman ɗalibai nawa ne aka sace ganin akwai rahotanni masu cin karo da juna dangane da hakan. Ku kuma zayyana yadda za a ceto 'yan matan nan a duk inda suke a duniya. Abin da nake son in jaddada muku a nan shine wannan bincike fa irin na kukob ne a don haka dole a yi aiki wurjanjan kamar yadda ya kamata malam kabiru adamu kwararre ne a sha'anin tsaro a najeriya akwai ɗan matsala kan naɗin da da misali abin da bature ke ce ma commission of inquiry aka yi aka faɗaɗa shi aka sa matsana tsaro masu zaman kansu waɗanda ƙasa an san da zama yaddadu ne ba su da bangaranci ba su da siyasa a cikin ko kuma 'yan jaridu irin masu zaman kansu wanda 'yan kasa an yadda da su to kaga wannan ya zama commission of inquiry wanda za a bincike babu sani babu sabo. Sardonan Damaturu Alhaji Bello Arabi na ɗaya daga cikin dattawa a jihar Yobe. A baya ma can irin wannan ya taɓa faruwa a Cibo. A lokacin da wannan abu ya faru ma an naɗa irin wannan kwamiti wanda ya yi bincike masababin ɗaukan yaran nan da kuma inda suke da kuma yadda za a yi a dawo da su babu wanda ya sake jin motsin wani abu a kai sai kwatsam rana ɗaya kawai sai muka ji ga wannan abu kuma ya sake faruwa to a har yanzu a ce an sake kafa wani irin kwamiti irin wannan shin na bayan kam ai gwamnati kowanne ma duk gwamnati ne irin waɗannan abubuwan ne muke gudu har yanzu kar su sake biyo baya to sai ku ci gaba da kasancewa da shirin domin jin ci gaban da aka samu akan wannan lamari da kuma fatar nan ba da daɗewa ba za a samo 'yan matan dabci 110 da ragowa 'yan matan sakandaren tibok 112 da har yanzu suke hannun ƙungiyar boko haram bayan kusan shekaru hudu da sace su yanzu a madadin wakilan haruna dauda biyu da kuma hassan maina kaina da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma solomon abu da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da kuma dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza baya.